قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ابليس ya ce saboda ɓatar da ni da kai har na bin umarninka na yin sujjada ga Adam to zan laɓe wa ‘ya'yan Adam a hanya madaidaiciya don in kawar da su in ɓatar da su kamar yadda ka ɓatar da ni daga yi wa babansu Adam sujjada.